ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والاعناب ومن كل الثمرات ان في ذلك لايه لقوم يتفكرون الله ne yake tsirar muku da tsirran da kuke ci daga gare su ta hanyar wannan ruwan kuma ya tsirar maku da bishiyoyin zaitun da dabino da inabi da shi kuma ya tsirar maku da kowane irin kayan gona lalle a cikin wannan ruwa da abin da yake faruwa a sanadiyarsa akwai dalili akan ikon Allah ga mutanen da suke yin tunani cikin halittarsa sai su kafa hujja da shi wajen girma da ɗaukakarsa.